A daidai lokacin da sallar Ladi alfitiri ke ƙara karatowa koke-koke ne na rashin kuɗaɗe ga jama'a da ma tsadar kayayyaki ya mamaye al'amuran yau da kullum na jama'a kamar yadda za ku ji daga bakin waɗansu da na sadu da su a cikin gari da ma bakin kasuwanni musuma da malama fatsima. Tsada gare su, sai dai al'amarin dai da sai a hankali. Kuɗi dai akwai su ga mutane amma dai kaya dai tsada da abinci. mun fatan mu dai Allah shi kamun alheri shi harkatan dai yanzu sai dai a bar ma Allah zabi kawai dan komai sai Allah ya akai dan yanzu a hali yanzu wani na da wani bai da duk cikin neman muke da Allah sai dai Allah shi kasa yin al'amarin kawai wanda wani adda Allah ya bashi wani bai da haka nan harkoki na harkar sayayya kayan yara na irin yanda yanayin ya iske mutane sai ya ce an gode ma Allah babu kuɗi luru kan bisa luru babu kuɗi gaskiya yaro bai san babu ba duk yanda za a yi dai za a iya gwargwadon hali abin da Allah ya kadarci an samu musu gwargwadon hali a bangaren 'yan kasuwa a can ma da abu da abubakar dukkan su guda ne domin lamarin wannan shekarar yana da ban tsoro in ji zabairu sule wani dan kasuwa da na sadu da shi a cikin shagonsa yana ta koke-koken rashin cinukan sallah saɓanin yadda aka saba gani a can shekarun da suka gabata. Abin da aka sani ta shekarun baya bana ga gaskiya babu kasuwanci gaskiya sai dai mu cewa Allah ba mu lahiya. Eh, amma gaskiya bana ga abubuwa ta ba mutanen tsoro kwarai wadanda sun ka sayi kaya har wadansu yanzu sun yi tsoro ma su ma ta yi sayan kaya ba wadansu gaskiya sayan kaya ma basu ma sayan kaya ba don saboda sun ga a zahiri sun ga abubuwa ba ta tahiya kuddi babu kuddi babu in dai kuddi ne babu kuddi babu siga mahikanta babu siga wadanda mahikanta ga biyan kuma babu siga ma yan kasuwa ma duk abu ta kunci ta kunci sai dai kawai ubangiji Allah Allah da ya kawo wanga kanji Allah ubangiji Allah warware mana sai Allah ya warware kasanga tamu da duniya gaba da Abubakar Yusuf sha'anin kasuwa sai dai a hankali hankali saboda kayan nan mun kasa sai dai al'umma su biyu su tambaya na wannan mu ba su farashi su su sun dawo kaya sun yi tsada sai dai su biyu su wuce ba wani bayani suka yi taɓarɓarewar tattalin arziki da faduwar darajar man fetur da karfen uranium da ma sauran ma'adanan ƙasa yana ɗaya daga cikin abin da ya haifar da rashin kuɗaɗe ga jama'a da hauhawar farashin kayayyakin da al'umma ke amfani da su a yau da kullum kamar yanda ake gani yanzu haka a ire-iren kasashen jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.